amma in ka ce duk sa'an da ka fita kai ne sai ka kawo a kiretin ne ma zai rauka ka kawo ka dai bukajin gidan gona kai ne sai ka je ka kawo ba yadda za a yi wani albashi zai iya yin haka da Allah wani albashi zai iya yin haka to ka ɗauka ƙarya kenan ko ka gina rayuwarka akan ƙarya kenan to kuma a dade ana yi sai ne wata rana za a zo a ganka to aka ce shine na na hawa'u take fadar take wa ma'ana laula hawa'u lam takun usra zawjuha annaha da'at adama ila al-akli min tilka shajara dama ai mata su ne suke son duniya da manzo Allah ya na hangi wutan jahannama sai na ga waye fi yawa mata saboda me malamai ce saboda yawan karkata zuwa son jin daɗin duniya saboda son jin daɗin duniya dama da shedan ya zo hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla so da yawa mulkin da kake nema da tara dukiya ba wai dan jin dadin kanka bane dan matanka da ƴaƴanka mata su ji dadi a je a sau gwalagwalai to da aje yazo yace hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla in mace in mace menene ya yaranta zai bukata ta samu bukata ta biya ga abu ya zo sauki ga makami zaka zama kwamishina zaka minista zaka zama shugaban makaranta zaka zama kaza kaza kaza yanzu an da yaushe kullum muna ta lissafin albashi yanzu ai mu ba mu ba albashi ma albashin mu yayi kadan ba da shi za a amfani ba tunda an samu ofishi ga dukiya ga da menene ba ruwan ta sata kake yi yaudara kake yi sata jinin mutane kake yi alhakin talakawa ne kake wannan duk ba shi lissafi a kawo kullum a kawo abinci mai zaki a kawo tufa mai tsada a kawo mota mai tsada a kawo gwalagwalai in an je umra in an je haji duk a sau gwalagwalai ba ta lissafi albashin mai gida nawa ne a dai kawo in an je lahira Allah ya warware Allah kiya amin قال حدثنا ابو قريب وموسى بن هزام قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن ميسرة العشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال an karbo daga abu hurairar ta Allah kara masa dace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace istausu bin nisa'i ku karbi wasiyata akan mata manzo Allah ce ku yi aiki da wasiyyan da nace muku ku tausaya musu ku mutunta su ku kyautata musu fa innal mar'ata manzo Allah kenan zai kawo at-ta'lil kenan لأن المرأة أبن ده يسا من ذا أتوسى يا مماتا كان أولا كان تاسو أجرم ماسو أموتن تاسو سبو ده من ذا الله مجفا خلقت من بلئ a wata riwaya min dila'in a'waja ai mace an halicce ta ne daga ƙashin awaza hakarkari karkatacce na sama wa inna a'waja shay'in fi dila'i a'lahu ai in ka kirga a wazan mutum ka kasusuwan a wazan mutum tun daga sama har zuwa tun daga kasa har zuwa sama za ka ga na saman ya fi karkacewa ko ita ai duk mace tana samun wannan hali ne ma duk sa'an da ta fi samun daraja da ɗaukaka lokacin za a ga waɗannan yan shiririta waɗansu abubuwa yana tare da ita ba za ka taba raba mace da wannan ba kowace shi yasa manzo Allah ce wannan kada ya hana a ji daɗin rayuwa da su fa in zahabta tuqimuhu kasartahu in ka ce wannan kashin awaza ko kari sai ya miƙe haka yake tankware ko yaya kashin awaza yake tankware yake haka ko in ka ce sai ya miƙe sai ya me da harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce kai ba za ka auri kowa ba sai mace da ba ta da laifi ba ta da komai ba za ka yi aure ba haka mutu <laughs> in kana da mace kuma ka ce kai mace matarka lallai sai ta zamo maka ɗari bisa ɗari manzon Allah yake maka in za zahabta tuqimahu kasartahu in ka ce sai kashin hakarkari ko a waza ya mike kila sai ka karya shi wa in taraktahu in ka bar shi haka lam yazal A'a a'waja fastawsu bin nisa'i kaira a wata riwaya wa in taraktahu istamta'ta bihi wa fiha wa fiha iwajan yace in kace sai ta miƙe sai ku rabu in kuma ka hakura da waɗannan abubuwa ta take take da shi abinda ba kai sun kawo ba sai ka ji daɗin rayuwa da ita a haka haka Allah ya halicce ta ba za a taba raba mace da shiririta ba in aka raba ta da shiririta rayuwa ba zai tafi ba eh ai wani gazawan isa ne ba haka bane wani gazawan isa ne wannan sifofi da kake gani tare da ita ta fai ban haushi ta fai kaza ba yadda za a yi wata rana sai ka zo ka tarar da abinci bai ba kana jin zafin a yunwa ka zo ka tarar da ala ba ka da macin da ba za ta yi wannan ba in ka ce kada haka ya auku sai ka sake ta ko sai ka je ka auro wacce ta fita wannan abu ba dai mace za ka aura ba eh shi to nasihan da manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam ba yadda za a yi wata rana sai ka ta bata maka sai kai hakuri ala tilas in ka ce a'a komai sai ka bi keke da keke dan mai kaza kaza dan mai kaza dan mai karshe sai mai sai rabuwa sa'annan kuma sai ko rabu ka zo kuma ka fitinu da ita ka je duk inda malaman fatawa suke sai ka je ka nemi fatawa ai wancan ta sakin takarda ce nayi ai ban bata ba ita ce ta dauka ai ban yi kaza kaza ba ita waye waye roke ka ai gaskiya wannan saki na farko dai na san nayi amma na biyu ko na uku takarda ce na zana nayi fushi ne dan tsoratar da ita na aje cikin rigata ban dauka ba ban an kama sai ta je ta dauka ta karanta ta kafu ba kada yadda za ka yi tunda ka rubuta ai ba da niyya sai ba amma yana zaune ya jima cikin aljanna sai yana jin kewan shi kadai ke zaune cikin aljanna sai wata rana ya yi bacci sai mafarki da wata kyakkyawan mace yana farka sai gama mace kusa da shi Allah ya zare wani abu nan ya halice ya halice kuma malamai suka ce aka zare tsokan aka halice a ina na hawa bai ji zafi ba da ya ji zafi ba yadda za a yi a zauna da mace lafiya shi kenan sai gana na hawa to ya zauna cikin aljanna yana jin daɗi ɗari bisa ɗari ko dubu bisa dubu amma sai yana jin shi kaɗai ne yana jin kewan shi kaɗai a cikin aljanna ai daɗi ba shi da daɗi in kai kaɗai ke gani ko eh? dan ka yi tuwa mai zaki gidan ka kaci ba shi da daɗi sai wani ya ji kashi shi ko wani ya zo sai za ake gayyata ai eh ba kana da riga mai kyau a cikin akwatin ka ba eh baka jin daɗin shi sai in ka sa ka zo wani ya gani ba haka bane motar ka tana cikin garejin ka ba ta yi ma kyau sai in ka fito kana tafiya inda ba irin ta ba haka bane daɗi baya <laughs> to amma sai shari'a ta kawo wani abin matarka kyakkyawa ce tilas ga hakura kai kadai ke ganin kyauta to amma dan adam zai je matasa sai je gayyato abokannansa yace wai ta ci ado ta mana duk abin da yake ji game da ita bai gamsu ba sai in wani ya sani mana daɗi ba shi da daɗi sai mai <laughs> sai an sani ko ta dan mai kake jin kyashin zama da dan uwanka dan adam jahil innahu kana zaluman jahula da zaka waye gari a fadin makarantar nan baki daya da dukiyar da ke ci da koman da ke ci kai kadai ne tun safe har yamma zaka ji dadi ba zaka ji dadi ba zaka ji dadi ne in ka je ɗeba ruwa ga wannan ya zo ɗeba ruwa ka shiga kasuwa ga wannan ka shine jin dadi to kuma sai ka ce son ka dan adam kai baka ka son ka ga kowa sai kai kadai akwai wanda kai ka jahilci da wuta a aljanna annabi adamu yake daɗi ɗari bisa ɗari dubu bisa dubu miliyan bisa miliyan amma bai ji daɗi bai cika ba sai da aka samu mai Waje baina hum mawaddatan wa rahma ya saka kauna da soyayya da jin kai tausayi tsakanin juna shi yasa in kana son ka ji daɗin rayuwa da iyalanka ka so ta ka mutunta ta ka tausaya mata za ka ji daɗin rayuwa da ita amma in kai ne wane ne ka shigo a fushi ka fita a fushi kai ne farkon wanda ya cutu ka zo kana bada hakuri lokacin idon ka yayi jafo <laughs> to babu mutunci kenan babu mutunci kenan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada yace dan mai ɗayan ku zai tafar ma matarsa yana duka sai ka ce jaki ka je ka ce jaka sa'annan kuma alabashin karshen dare zai yana neman aiki <laughs> matukar rashin mutunci kenan aka ce wajen albainawa mawaddatan wa rahma abinda ake so kenan mawadda mubadala kana kuna musanya kaunan juna da son juna da tausaya ma juna haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana hira da ita kana tattaunawa da ita kana neman shawara da ba wai kana ta baka shawara ta faɗi kaza wani lokaci da gangan ma sai kai da gangan kana ka shigo gida kana shigo ka ce ai manzo Allah ya bada izini in kai ma matarka wannan kariya Allah ba zai baka laifi ba eh da shigowa ka kai mata masa kare aka ce ai kaza na gani zan sai miki ba dan kaza ba ai shikenan kaga sai ta ji dadi kyan ku baka da ko dari a <laughs> wai dan me dan a zauna lafiya dan a ji daɗin rayuwa in ba da zaman lafiya da jin daɗin rayuwa ba yaushe za a samu al'umman annabi ta yawa akwai قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا